malamai suka ce sihiri da Allah ya bayani a cikin alkur'ani ya kasu kashi biyu akwai sihirul takhayyul akwai kuma sihirul asirul mu'athir sihirul takhayyul shine sihirin da za a juya maka kwakwalwa a juya wa mutane idon su sai su ga wani abu alhali ba shine gaskiyan abun ba sihiri yana iya wannan saboda aljani yana tsaga yana ratsa jikin mutum kamar yadda jini yake yawo a jikinka haka zai zo ya shiga cikin jikinka sai ya sa maka ko ya shiga cikin kwakwalwarka jijiyoyinka waɗanda suke kunshe da wato zuciya take pumping ɗin jinin da zai bada information akan abu kaza sai ya shiga sai distorting information din sai baka wani abu daban ai idan ka ga fari idon ne ya gani sai kwakwalwarka sai ta fassara maka fari sai ka gane idan ka ga baki sai kwakwalwarka sai ta yi interpreting baki to idan shedan ya shiga ciki sai ya juya maka farin sai ka ga baki sai ya juya maka dutse da da kake gane dutse ne sai ya zama maka belbala sai ga dutse ya tashi sai ga belbala ce ta tashi ina fata ana fahimta don haka shedan zai iya shiga cikin kwakwalwarka sai shiga cikin jijiyar da take kunshe da information din da idan ka ga abu kaza kaza yake baka sai juya maka shi sai ya zama wani abu daban sai Allah kuma ya sa hakan ya iya faruwa saboda kaddara ta Allah na cewa alkhairu wal, wal sharru duka Allah ne yake Allah da kaddarar Allah ne yake iya faruwa ina fata an fahimta baka babu mamaki bane wannan wannan irin sihirin shine irin sihirin da aka yi a zamanin annabi musa alaihi salam lokacin da fir'auna ya ce da mutanensa a ya ce a nemo masa "Waƙala kala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim ya ce a ka masa masihirta domin su kure annabi musa saboda ya san yadda karfin sihiri yake suka zo suka jefar da sandunarsu kawai sai sandunan nan sai allah ya ce yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a sai aka juya wa annabi Musa kokolwarsa sai ya rinka sai ya ga suna motsi kamar maciji Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai ya razana idan sihiri zai iya tasiri aljani ya shiga ya sa annabi musa ya rika ganin igiya ta zama maciji kai ba za iya juya kwakwalwarka ka ga abu kaza ya zama ba abu kaza ba ina fata an fahimta wannan shine sihirul takhayyul sihiri na biyu shine asihirul sihirul shine sihirin da yake tasiri ya shiga cikin jiki wannan a kwakwalwa kadai yake a takhayyul amma wannan shine wanda zai shiga cikin jiki irin wannan shine sihirin da Allah ya magana a cikin wannan aya da muka karanta fa yata'allamuna minhuma suna koyon wani irin sihirin da shine almu'athir wanda ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wanda zai iya raba tsakanin miji da matarsa kaga wannan ba ta ba ne da gaske ne har ya zama an raba aure an raba zumunta an raba alaka saboda sihiri da tasirinsa irin wannan sihirin shine irin wanda Allah ya magana a kansa cikin wa min sharrin nafasati fil uqad sharrin masu tofi a cikin kulle-kulle ɗaya daga cikin hanya na sihiri almu'athir shine a kawo waɗansu igiyoyi da za a haɗa da waɗansu kulumboto sai a kukkulla sai a tofa wani abu na waɗansu sunayen aljannun da su za su yi aikin ko kuma waɗansu kulumboton da shine wanda aljanin yake so a yi haka sai ya sa shi kuma ya maka aikin shi kenan sai ya shiga jikin ɗan adam sai ya masa abin da zai masa sai ka ga an zo an kawo sai a yi shi hanyoyin da ake yin asihir sihirul mu'athir suna da nau'i guda uku akwai asihirul abyad akwai asihirul aswad akwai asihirul ahmar asihirul abyad shine farin sihiri shine wanda zai sa a yi abu mai kyau mutum yana neman wani abu ya rasa mai kyau sai a yi sihiri sai samu an fahimta ko mutum yana neman wato waraka daga ciwo sai a bi ta hanyar sihiri sai ya warke wannan shine asihirul abyad asihirul aswad shine baki mutum yana lafiya a sa yayi ciwo mutum yana yana yana yana arziki a sa ya talauci mutum yana yana yana fafutukan neman wani abu na siyasa a sa ya faɗi alhali yana da goyon bayan da da zai iya samu wannan shine al-aswad sannan akwai kuma al'ahmar shine ja shi ya fi komi tsanani kuma yana daga cikin wanda ya fi kowanne cin kasuwa a sihiri irin na zamanin yanzu wanda shi ana iya duka biyun ana iya abyad ana iya aswad a lokaci guda shine al'ahmar multipurpose wato sosiri kenan shine wanda yake iya ko meye kake so a maka za a maka amma akwai bokayen da shi in mai kyau ne kake so sai ya iya maka in ya zo yin mummuna ba zai iya ba wannan shine sahirul abyad akwai wanda shi sai mummuna dan gobe da nisa kenan shi sai dai maka mummuna shine asahirul aswad to ko kuma al'ahmar ja kenan ayi bakin ayi ayi farin ayi kuma kowane iri Allah ka raba mu da su hanyoyin da ake yin sihiri na ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun ko kuma na ƙarshe al'ahmar nan hanya hudu ne akwai asihirul hawa'i akwai asihirul ma'i akwai asihirul nari akwai kuma asihirul turabi alhawa'i shine wanda ake a cikin iska shi za a yi ne sai a watsa a cikin iska sai ya zama irin abinda zai sa ko mutum ya rika jin abinda ba shi yake so ya ji ba ko a rika nuna masa ya ga abinda da ba shi yake so ya gani ba ya ta gane gane ko jiye jiye wanda ta cikin iska ake watsa shi ne alhawa'i an fahimta akwai kuma alma'i irin wanda ake yi a cikin ruwa wanda za a kulla sai a jefa a ruwa irin wanda za a yi na iska shine wanda za a tofa kawai a sake shi a cikin iska ko kuma irin wanda ake ba wa tsuntsaye su tashi da shi su yi yawo da shi a cikin sama ko wanda za a kulla a sa akan bishiya ya zama iska tana hurawa alma'i shi wanda za a jefa a ruwa ko a sa a randa ko a jefa a rijiya ko a je teku a jefa irin wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'i kenan ina fata an fahimta akwai kuma annari wanda za a sa a wuta ko a jefa a cikin wuta ko kuma a sa a kusa da wuta akwai irin wannan da za a yi a zo a kara a jikin wuta sai kawai mutum a cikin jikin sai rinka jin kuna ashe abin da aka ɗauka na kurwansa aka sa a can shine aka sa a kusa da wuta ya rasa ta ina yake jin wannan zafin ai ta magani a je bature duk ya gama auna aunansa bai ga komi ba yana can kusa da wuta shi bai sani ba akwai kuma atturabi shine wanda ya fi yawa shine na cikin ƙasa wanda za a tona rami abin ne ko a je kan titi a sa wallahi ana iya sihiri sai a samu sai daidai ana aikin wata kwalta ko ana aikin wata gada sai a je can karkashin ramin da wasu suka tona kawai wani ya je ba a sani ba kawai sai ya jefa sai ya rufe sai a zo a yi kwalta a rufe kai don allah yaushe za a gano balle a ciro ko a sa ko a masu ninkaya a cikin kasa ya shiga can cikin ƙasa ya yi tafiyan kilomita ɗari a cikin kasa sai je ya sa a ciki sai ya rufe sai ya dawo wannan shine at-turabi mai saukin daga ciki shine wanda za a zo gindin gadon ka a dan daga sai a sai a sa ko daidai inda amarya za ta wuce sai a sa sai a rufe in ta taka ta shiga an kama ta kenan ba za ta sake fita daga wannan gidan ba ko ba ta so Allah ya gata malam <laughs>